na wa maulana muhammadin wa la'alihi wa sahabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min Allahu yafqahu qawli allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma لا ملجا ولا منجا من الله الا اليك wa نعبد واياك نستعين bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu a barkanmu da saduwa ko haduwa a wannan yammaci na asabar yau sha tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 wanda ya yi daidai da sha hudu ne ko sha biyar ga watan goma shekara ta 2022 a wannan masallaci mai albarka na umar ibnu al-khattab radiyallahu ta'ala anhu a majalisin babban malaminmu a sheikh malam sulusi adam hafizahullahu ta'ala wanda yake karanta littafin alhafiz ibn hajar al-asqalani bulugul mara za ku ga sabuwar fuskar da ba a saba ganinta ba to wannan nesa to an saba gani inji amma ba a irin wannan kujerar mai wahala hawa ba sai ana yi ana hada da istighfari Allahumma sallim sallim to bisa umarnin shi babban malamin namu sakamakon wani uzuri na tabbatar duk inda yake zuciya tana nan to kuma saboda irin kishinsa da irin himmarsa da karatu malam ne fa sai shekara hudu cif ba a samu bashi ko so ɗaya ba ruwa ko eh, sanyi ko zafi baya hana sai dai ko rashin lafiya to bisa wannan matukar kwaɗayi na alkhairi na karantarwa na yada sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga cewar mafitar shi ne ya duba daga cikin ɗalibansa ya wakilce shi a wannan littafi mai albarka a wannan majalisi ya gaya mun cewa ana kan babu a adabi ne wani barbe ne na yawa adabu ka ba'il wato ladiba na biyan bukata ana nufin biyan bukata wato amsa eh, kiran ɗabi'a da ake cewa amsa ne kiran ɗabi'a to ana kan wannan babi ladiba to in aka ce ladiba ne ladiba ko kuma menene ladabi in aka ce ladabi ne ake nufi da ladabi tambaya ku nake tunda ake akai ake magana ko duk wasu hadisai da alhafiz ya kawo a wannan babu suna da alaƙa da ladabi na biyan bukata wato amsa kiran ɗabi'a ko ko dai bayan gida ko bauli kamar yadda suke faɗa to me ma'anar ladabi ladabi jam'i ne na wato ladabubbuka wanda a larabci adab ake ce ko mafarajinsu kuma sai a ce al'adabu to shi al'adabu ɗin ne shi yau ma da yake kamar yin yadda shari'a ta ce to wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata a ce ka ƙara a kan haka wata halayya ce da mutum yake tsoruwa a kanta sakamakon horo da ya samu shi ne ladabi sawa'un horon nan a faɗake ne ko a aikace misali za ka koya wa yaro wanda bai san dama ko hagu ba za ka koya masa ladabin shiga banɗaki in ka ce dama shi babu mace tsakanin dama ko hagu to wace hanya za ka bi wajen koya masa wannan ladabin ka kai za ka ce masa wannan kafar taka wannan sai ka nuna masa ƙila ka taɓa masa ita ce da wannan za ka shiga kuma ka ce kaza kun ga wani horo ne kake ba shi ko domin ya saba ya kuwa ya rinfe to wannan horon nan sawa'un a cikin shari'a koren yake ko a cikin al'adu kyawa da ana ce masa al'adar saboda haka duka hadisan da alhafiz ya kawo suna magana a kan laduba na biyan bukatu na amsa kiran ɗabi'a mala ya ce mun an tsaya kan hadisan abdullahi ibn mas'ud haka ne ko malam yake cewa wa an ibn mas'udin رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروس وقال هذا رجس وكما شك الراوي وشوي أو ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدار قطني ائتني بغيرها ma'anar wannan hadisin daga abdullahi a ɗan mas'ud babban sahabi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayi ya zo makewaya shine al-ghaib fa amara li an atiyahu bi thalathati ahjarin sai umar umarce ni da in je in samu masa duwatsu guda uku بن abdullahi ibn mas'ud الله تعالى ta'ala radiyallahu ta'ala anhu yace fa wajadtu hajareni naje ne neman duniya duk inda zan shiga in gana nemo wannan yi nayi nayi ban samu ba to sai ijtihadi sai ba wa kansa fatawa sai yace to bari in hada da zai ga kashin jaki sai to bari in hada da shi mana wata kila zai yi ma za ya makama huma sai ba wa kansa wannan fatawar sai ya ƙiji tahadi saboda haka ya ce ban samu ba ban samu na ukun ba ni kuma ce min ya yi in nemo masa tsakonkwani ko duwatsu guda uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallam da ya kawo masa waɗannan duwatsu da rau wato taroso ake cewa taroso turoso wato kashin dabbobi turoso ake ce masa annabi da ya zo ya miƙo masa su ga sanan su uku ne amma ɗayan kuma turoso ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki ya karɓi tsakon guda biyu wa alƙar rausa sai jefar da wa Wakala to a nan zai sanar da shi hukuncin amfani da wannan sai ce haza ai wannan Rijisul ai najasa ce au riksun da riksun da rijisun din ma'anarsa daya wato najasa ce al'imamul bukari ya fitar a sahihinsa imamu ahmad ibn hanbal da daru Kutsuni su sun keɓanta da kalmar itini da gairiha kunga a ruwayar bukari cewa wannan wato najasa ce sai kyale shi amma a ruwayar ahmad da zara kutuli sai ce ka je ka zo min da wani ba wannan to wannan hadisi malam ya fitar mana da wasu aka da ake koya a cikin wannan hadisi na farko yace an rawsatu hiya fadlatul himar wa nahawihi in aka ce rawsa Shi ne turosan jaki ko wanansa kunga ko alfadari kenan ko ko doki min da wil hasiri cikin irin dabbobin nan masu a kofato haɗaɗɗe وقد جاء a fi في Ibn Kuzaima wato ابن gari ya zo a ا Ibn Kuzaima? abin da yake cewa inna haka na tarausatu hima sai ya tahdidi ko ce wannan turoso din turoso ne na jaki fayakun ibn mas'udin atahu bi rausati himarin fa alqa rausa wa lam yasta'milha wa qila al wa amarahu an ya'tiya bi ghayri rausa badalan anha wannan na farko cikin abin da muke koya a cikin wannan hadisin cewar ba a yin amfani da turoso na jaki ko makamancinsa domin ne na jisa abu na biyu malam ya ce zahirul hadis annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam yuridu al-iqtisaru fil istinja'i alal hijara wato a zahirin hadisin na bukari abinda annabi yake nufi da ya jefar da wannan yace najasa ne wato ma'anar zahirin tana nuna ya taƙaita da yin wato isa jimari da duwatsu guda biyu mun gani ko wazalika zalika annahu talaba thalathata ahja saboda ai uku yake kawo masa iz innaha adana haddu haddun al almutahhira domin wannan ita ce mafi karancin wato duwatsun da mutum zai yi istijimari tsarkin dutse da shi wato uku shine mafi karanci kenan ko mutum zai yi da biyar zuwa sama a kamale shi kama ta kaddama fi hadisi salman au an nastanjiya bi aƙalli min salasati ahjarin kun ga wannan hadisin ya ƙara fito da ma'anar ƙarara cewa mafi ƙarancin abin da ake son mutum ya isa jimari da shi shi ne tsakon kuɗi guda uku walau arada an yatba al-hijaratal ma'a da ya nufaci ya bibiyi bayan tsarki da dutse wato yi da ruwa da ya nufa haka lama ayyana salasata da bai ayyana cewa a kawo masa guda uku walan matsala tsalaba hajjarar salisan to tun da ya ce aje a kawo masa na ukun a watan wayar kenan tun da ya ce a kawo masa ta ukun badalun rausa wato madadin wannan turoso ɗin da ya kawo masa radda ha wanda ya bibiyi wato wanda ya mai da ita wanda ya jefar da ita to wannan ya nuna allazi yuridu an yutbi'a al-hijara al-ma'a yattafi bima tayassara usulahu li takhfif an-najasa wat-taqlil والتقليل من مباشرتها وإلا فالماء وحده كاف كما في حديث أهل القباء الآتي والذي ذو أكلشان wannan babi ga da ya nufaci cewar zai yi amfani da ruwa ne to da bai ce ya je kawo masa na uku ba nan yana son ya nuna cewar shi uku din shi ne mafi karanci kuma shi ne an ka shi zai kununa wato tsarkakuwa cikakken tsarkakuwa cikakken gusar da wannan najasa raitun? to malam yace na uku ya yadullu ala annahu ya al-istinja birrauta wato wannan hadisin dalili ne akan cewa haramun ne mutum ya nemi tsarkakuwa da الروثة وتتروسه لأنها رجس نجس دل نجس وتقدم أن الروثة هي فضلة آه، ذي الحافر والمستعمل من هذه الفضلية الحيوانية وهو الهمار النجس وأن هنا نقول شيء ورد شيء تدوس ودن وتنجسة ليه وكنت أنت بذائع فليل شيء abu na hudu malam ya ce ƙalar fuka hau manyan malaman fikihu sun ce al'afdalu ƙafa'ul istijimar ala witrin wal hadisu ya dullu ala zalika fa'illahu talaba ثلاثة أحجار ولما رد الروث طلب بدلها ولعل هذا مراءة للإنقاء والإيثار فالإنقاء لا بد منه وأما الإيثار مستحب واتو في فيتا في فيتا والمستحب لي أما ترككور كتبتر أثر لنا جسد لنا تبتا أن كو أقوى تبتا أن كو دئتا يتي ولن واجبين من قالكو أما في فيتا kaza ɗin ya fi wannan musahabi ne ba mamaki da biyu zai iya tsarkakuwa ko ba haka ba to karo na ukun zai zama isa ne hakan ya fi to wannan ɗaukan cewa kaza ya fin malaikin mustahabbi ne abin so amma a tabbatar an gusar da najasar wannan wajibi ne da za ka yi amfani da kwaya uku ya zama to akwai asar najasar ba ta gushe ba ya yi ko bai ba bai ba na biyar تقدم في حديث سلمان أن المراد هو المستحبات الثلاثة ولو بهجر واحد ذي ثلاث شعب nan wani hukunci mana ya kara fito mana da shi yanzu misali an ce tsakonkwani guda uku ko duwar duwatsu guda uku sai zanto ka samu tsakonkwanin guda uku ba ko kuma duwar duwatsun guda uku amma ka samu ƙaton dutse guda ɗaya, zai zai yi inda yana da sashe guda uku ko shakka babu zai yi ka samu ƙasar dutse guda ƙato shi kenan sai ka goge da nan sashe ka goge da nan ka goge da nan abin da yake magana ke tun da dai manufar shi ne gusar da ne jasa ba lalle sai ka kawo guda uku na shida na ƙarshe malam ya ce wa fihi dalilun ala husni ta'alimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ko shakka babu yana nuna kyakkyawan methodology na annabi sallallahu alaihi wajen koyarwa ya yi amfani da hanya mai kyau ta yadda ɗalibinsa zai fahimta cikin sauƙi sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam وفيه دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما رد الروث أعلم ابن مسعود بسبب ذلك ولم yuridha wa yatlubu ghayraha wa yaskutu kunga ya fahimci haka daga jefar wanda yake kunga husnul ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'i hadisi na biyu wa nabi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an yustanja bi azmin aw rawfin wa qala innahuma la yutahhirani rawahu addara قطلي وصححه حديث صحيح حديث hadisin abu الله Allah ya da shi ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam hali malaman usulu kuma suna cewa hali tana hukunta haramci ko sai in wani dalili ya zo ya nuna cewa ba haramun ba ne wannan hannun makaruhi ne to annabi ya yi hali a kan mu tsarkaka mu gusar da najasa da ƙashi ko kuma turoso sai ya faɗi dalilin da ya saka ya hana a wancan ya ce najasa ne a wannan bai ce najasa ba amma ce su ba sa tsarkakewa don haka dole ba a yin tsarki sai da abin tsarkin da yake tsarkakewa ko shi sa malam mai lahalari ya ce ruwan da za a iya amfani da shi sai ya faɗi tufofinsa alma'u tsahiru ko allazi lam yataghayyar sai faɗi sifofi guda uku to annabi anan gurin sai yake cewa domin kashi da turoso ba sa tsarkakewa idan kai amfani da su sai dai ka yi da bankwalo amma baka tsarkaka ba hadisin sahihi malam yace wannan hadisi yana koyar da abubuwa kamar haka na farko annahayu anil istinja'i bil azami wa annahu la yutahhiru hani ne haramun ne wato ko da ba haramun bane ba ma in dai ba zai tsarkake ba ina amfanin yin kun ga a nan gurin mutum ya hada da tubu biyu kenan na farko ya aikata haram na biyu kuma bai tsarkaka ba ko to ko da ba haram bane sai aka ce ba ya tsarkakewa ai ba bukatar kenan ko to malam yake cewa abu na farko hali akan tsarkaka wato neman gusar da najasa da arraus da al'adar wato kashi kenan da turoso na biyu malam yake alhikimatu fi zalika akwai hikima cikin hana cikin cewa kada a yi amfani da ina hikimar sai ya ce saboda hadisin da ya zo a cikin bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa anna abu huraira ta kala, abu huraira Allah ya da shi ya ce ma balul azab domin ya san cewa ya sani cewa na najasa ne shi abu ya ta gina ko to nan gurin yana son ya samu wani ilimi na musamman na san dai arrausa jasa ce to amma ban san cewa kashi shi ma na jasa ba ne. to nan yana son ya san to me hikima sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya rasulullahi ne matsalar kashi kuma shi dai wancan na san jasa ne to kashi kuma ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai hiya kashir ta'amu ikhwanukum min al-jinni ai abincin yan uwanku ne daga aljanu kenan aljanu yan uwanmu ne gon ko ba haka ba to me yasa suke cutar da mu ba? eh ga su annabi ya ce yan uwanku ne daga cikin aljanu ko yan uwantaka ba ta hana mai zalunci yin zalunci ko ai ba mu a cikin aljanu ba a cikin mutane akwai zalunci ma wanda ya bayyana karara kamar irin wanda yake bayyana a tsakankanin mutane zalunci karara Allah ta kiyaye Allah ka tsare abu na uku annahu anil istijmar bil rawti wa annaha la wa wato kaman yana maimaita wasu abubuwan ne saboda alakar hadisan an hana ne saboda ba sa tsarkakewa na hudu yace hikimar hanawar a cikin hadisin da ya gabata domin najasa ne na biyar ya ce fil hadisi dilalatun ko dalalatun ala isin ja'a bil ahjari tutahhiru kenan wannan hadisin ya nuna cewar tsarkaka da duwatsu wato suna tsarkakewa ko suna tsarkakewa ko shakka ba wala yulzimu ba'da halma baya lazimtar amfani da ruwa bayan mutum ya yi amfani da wato duwatsu ya gusar da najasa ba dole ba ne ba lazimi ba ne amma a can ƙarshe za mu ji bayanan da malamai suka yi wajen matakan tsarki maɗaukaki ko mai mataki na ɗaya da na biyu da na uku ma'ana mafi kyau da kyakkyawa da mai kyau misali ko a ƙarshe za mu ji wannan na shida malam yace idza kana al isin bil azam la yajuz to in dai kuwa yin amfani da kashi baya halatta saboda abinci ne na 'yan uwanku aljanu to aibin babu aula ya zamanto baya halatta yin amfani da abincin 'yan uwanku mutane kenan ko kawai misali tsabajen kasaita mutum ya ce da biredi zai yi <laughs> ko da gurasa kasa akwai masu irin wannan gangancin saboda tsabajen wadata ko iya shege ko mutum ya samu faro ya ce da shi zai rinka tsarki da shi zai rinka kaza faro mai tsada misali saboda shi dan ajin tubarkalla to nan gurin ce, in dai abincin aljanu aljanu bai halatta ba to min ba da aula a ce bai halatta ba mutum ya yi da abinci wanda yake na mutane kamar biredi kenan da makamantan wannan na bakwai na ƙarshe malam ya ce kullu ma ya ƙomo makaman hijara nan wani cikin zai sake fito da shi a nan domin hadisan abin da suke nunawa tsakuwa ko dutse to shin wani abin da zai hau matsayin dutse za a yi amfani da shi kamar misalin tishu ko takarda ko kyalle ko bulo ai bulo ba za ka ce dutse ba ne ko domin an san an tashi to shin ya halatta to shi ne fiƙi wanda zai fito mana da shi ana kullu ma ya ƙumu makaman ijara duk wani abin da zai iya tsayawa a matsayin dutse min al'awa sawa'un itace ne wal akhshab katakwaye ne mun gane wal khira wato ƙyallaye da kyalle wal awraq al munashifa ko kuma tishu kamar da muka fara? shin za a iya amfani da su da wani wannan Min mimma la yamnaqul istijmaru bihi an gane to yace za a iya sai dai in abin da zai tsaya a matsayin dutsen yana da wata maziyya ta musamman misali an ce takarda za mu yi amfani da takarda wajen yin tsarki to idan ya kasance takardar tana dauke da rubutu ba kun ba za mu yi amfani da shi An gane to wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da wannan hadisi na biyu yake koya mana sai hadisi na uku hadisin abi huraira yace wa an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama istanzihu min al-bawl fa inna ammat azabil qabri minhu annabi sallallahu alayhi wa sallam yace ku tsarkaka daga bawali wato ma'ana kada mu bari bawali ya rinka taba jikinmu lokacin da muke yi shi ne abin da ake nufi kuma in ya taba ma mu yi ƙoƙari mu wanke fa inna amata azabar kabari domin mafi yawa daga cikin azabar da ake yi a cikin kabari minhu sakamakon wannan sakacin hadisi ingantacce ne ya ce alhadis sahihun abinda wannan hadisi yake koyarwa na farko Alhirtu ala tanazzuhi wal ibti'adi min al-bawl bi alla yusibahu fi badanihi wala thawbihi wato ana matukar buƙatar. mutum ya tsarkaku ya tsartatu ya nesanta duk wani motsin da zai iya sa bawali ya taba kayansa ko ya taba jikinsa bi Allah yusibu fi badalhi wala saubi na biyu mala yace al-afdalu al-mubadaratu bi ghuslihi wattaharatu minhu ba'da isa batihi wato nan zai yi magana akan afdaliyar idan bauli ya taba kayanka ko ya taba jikinka to aiki ne afdali kai maza ka gusar da shi wato mana ba wajibi bane ana san amma inda yake zama wajibin lokacin da zake sallah shine abin da malam yake ce mana a nan al'afdalu al-mubadaratu bi ghuslihi wa taharati min ba'da isabatihi li'alla tusahibuhu an-najasa saboda kada ka zama makocin najasa saboda kada ka zama kazami ko duk wanda ya zama makocin najasa ai kaga ai ya ce masa kazami ko to saboda haka amma wujubu izalatiha amma cewa wajibi ne cewa wajibi ne sai ka sauda shi wannan yace فيقول عند الصلاة في كذلك الصلاة نهدو إن أكثر أذاب القبر وعدم التهرس من البول كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان wa ma yu'adhibani bi kabirin ko fi kabirin amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u a wata riwayar la yastatiru ko min bau. wa amma al-akhar kana yamshi bin namima sai ce a mafi yawa ko mafi girma cikin abin da yake jawo azabar kabari wato sakacin tsarka kuwa lokacin da mutum zai amsa kiran ɗabi'a lokacin da zai bawali rashin ƙoƙarin ne santar duk abin da zai jawo bawalin ya faffantsalu ya taba shi ko kuma a'a a ɗayan ruwayar ana nufin layar tafiru in ya tashi kan hanya ne cikin kasuwa ne ina ne ko ina fa kawai malamai suka ce wannan shi ma zai ɗaukar ma'anar wancan hadisi an gane ko ma'ana ko da ya yi a hankali amma ya je ya aiwatar da bawalin ta inda za iya zuwa a wuce a ganshi domin akwai hadisin da ya zo ce Allah ya tsine wa wanda ya nuna da wanda ya kalla ko da yake nufi da haka ana nufin wanda ya tsare shi to tsinuwar Allah ta tabbata a kansa ɗayan kuma wanda ya tsaya ya kalla shine annazir wal manzur ko to ko dai ya dauki wancan ma'anar ko wannan duka dai wato narko yana biyo bayan yin ko dai mutum ya a inda bai suturtu ba ko kuma ya suturtun amma kuma bai yi wa kanta shamakin da bawalin zai rinka latso masa ya ce wannan ko shaka babu muna koya muna fa'idanta a wannan hadisi ya kawo hadisin bukari yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo ya wuce ta wasu kabarbura guda biyu yana zuwa ta yace ce waɗannan kabarburar ana yi musu azaba sai ya tsunko jarida wato ganyen kaba kenan ko sai ya soka a kan ɗaya ya soka a kan ya Allah kafin su bushe sa samu sojin azaba nan sai ya gaya musu hukuncin ko abin da ya faru ko abin da ya jawo waɗannan wanda suke cikin kaburburan na ake musu azaba ya ce lalle waɗannan kaburburan guda biyu azaba ake musu amma ba ana yi musu azaba ba ne cikin wani abu babba wato su a ganin su kenan suna ganin ba wani abu ba ne domin wani zai ga ba wani abu ba ne dan kaji kana boli ya dan fafallato maka to menene ya take shi ya saka ya ce suna ganin cewar wato ba wani babban abu ba ne ba wani abin da ya sake kara bane ballanta na ya kare shi sai ce ɗaya daga cikin su ya kasance baya kukuta daga bawali a wannan irwar ko la ya ina mana baya kukuta baya kukuta daga barin fantsalarsa da taɓa shi shi ne laifin ɗaya shi yasa ake masa azaba ya ce wa amma al'akaru amma shi ɗaya fakane yamshi bin namimati wato yana yin gulma yana hada usuma da kankanin mutane ya ɗauki labari a can ya kai can ya ɗauka a can ya kai can wannan abin ya sabbaba kwanciyar kabari ba ta yi mata kyau sallallahu alaihi wasallam na biyar malam yace isbatu a azabil a aqidar ahlus sunna wato tabbas ne ana yin azaba a kabari kamar yadda ana wato ni'imtawa a cikin kabari kunga tabbas ne kenan ko wannan yana daga cikin wato babi na aqida za mu kudurce cewa inda muke saka ƴan uwanmu ɗin nan fa cikin ɗayan biyu ne ko dai mu sanya su inda za a yi musu azaba ko mu sanya su aljannar duniya ko aljannar tsakatsaki ko domin an ce kabari wani wata tasha ce tsakanin duniya da lahira mutum ya bar duniya amma bai riga ya karasa mashar ba to cikin ɗayan biyu ko dai ya zama gurin da ake azabtar da wanda kuka saka da hannunku ko kuma inda yake cikin ni'ima Allah ya sanya mu daga cikin wanda in aka sa su za su ni'imtu to yace wannan akwai isbatu azabil qabr wa annahu haqqun kuma tabbas ne azabil qabr fi sahihaini an aisha ta qalat sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an azabil qabr nana aisha Allah ya dade ta tace na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam shin ana yin azaba a kabari shin akwai azaba a cikin kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce na'am kwarai wato sai amfani da taukidi guda biyu daga cewarsa na'am ai ya tabbatar yace na'am haka ne ana yi ya ce azabul kabari haƙƙul azabul kabari gaskiya ne to akwai na biyar da na shida da na bakwai da na takwas za mu tsallake saboda lokaci ko hadisi na gaba na uku kenan ko a nan gurin kuma na casa'in an kata ibn malikin radiyallahu ta'ala an hukala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننسب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف حديث ينا da rauni su da malamai sun ce ma'anarsa za a yi amfani da shi cewa annabi sallallahu alaihi suraka ya ce annabi ya koya mana yadda za mu tsugunna idan muka shiga amsa kiran ɗabi'a bawali ko ga'i a wane yanayi ya kamata mu zama ka duba wannan addini hatta a cikin banɗaki ba a barka ba a cikin banɗaki masu yan gaya maka yadda za ka yi shi ya sa manyan malaman duniya suka ce suka yi tahaddi suka ce babu wani addini babu shi ne ta haddi kenan ko babu wani addini wanda in ka zo cikinsa komai akwai bayanansa sai addinin musulunci komai duk wani abu da za ka kwakwalo ta addinin musulunci ya tanadi irin bayanin da zai maka akan wannan da hukuncinsa da matsayinsa addinin musulunci ne kada yake da wannan to ku duba ta a cikin banɗaki ba barka ka shiga kai abin da ka ga dama ba ka shiga kana chatin a ban ɗaki ko ka shiga kana rubuce-rubuce sai mutum ya je kambos kambos zai sha mamaki in ka shiga irin ban ko nan nan nasu kawai sai kai ta ganin rubutu na shiga wani ban ke kawai da gowar rubutu na daga kai don in kallumi aka rubuta kawai tsaba ke rashin aiki sai bai ci biro shi daɗi wato saboda ya ga ya samu biyan bukata ya samu kwanciyar hankali kawai ya ga cewar gara zai yi bayani to a ta cikin ke ba a kyale ba a kyale sasa kai ba addinin musulunci ya tanadar mana mai zami mun gani ko yake cewa annabi ya koya mana sallallahu alaihi wasallam idan muka je bayan gida don biyan bukatar bayan gida an na mu tsugunna asalin ku'u zama ne amma ana ana nufin tsugunnawa tsugunna kuma ana yi ne da kafe kafafuwa guda biyu ko to muka tashi za mu tsugunna mu karkata nauyin mu ta ɓangaren ƙafar hagu shi kuma ƙafar dama sai mu ɗan kafe shi shi ne an naɗa oda, alal yusra wa nan al-yumna to hadisin dai kamar yadda muka ji mai rauni ne amma duk da haka malam ya kawo abin da yake a koyarwa ya ce na farko istihbabu نصب الرجل اليمنى والتحامل على الرجل اليسرى وذلك أثناء قضاء الحاجة wato musahabbancin wato abin da yake nunawa tare da raunin hadisin yana nuna mustahabbi ne wato ana sa nauyinka ka karkatar da shi akan kafarka tagon wani ƙwararren likita ya yi bayani game da wannan ya ce asali abin da yake faruwa a ilimin su na ɗabi'a za a ce ko psychology ko menene shi a bincikensa da ya yi ya gano cewa ɓangaren hagun idan aka ɗan danne shi aka matse shi za a fi samun sauƙin wato bayan gidan zai fita cikin sauƙi kuma zai fita gaba ɗaya ba zai rage ba amma ce in ba a yi haka ba za a iya samun ɗan raguwa sai ka tashi ka kammala amma ka ɗan ji cikinka yana ci gaba da murɗa mana akwai ɗan raguwa to haka ya a sunansa a doktor asabi muhammad uh, aliyu alba abin da ya fa'idantar na hadidi na gaba wa Isa ibn yazdad an abihi qala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza bala ahadukum falyantur فلماذا فلينتر ذكره shi ma wannan hadisin yana da rauni amma duk da haka za mu ji abin da yake da alaƙa da wannan ya ce an karɓo daga isa ibn yazidat shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya yi bawali to ya karkaɗe gabansa shi ne mana falliyuntir mana ya karkaɗe ya karkaɗe kamar hakan yana nuna ana sa ragowar bawalin duka ya fita Mun gane ko shi ne fal yantur zakarahu salasa marrat har su uku to hadisin dai yana da rauni za mu ji maganar da shekul islam ya faɗa game da haka mala ya ce abinda wannan hadisin yake koyarwa ya kawo abubuwa guda biyar na farko naturu zakari in aka ce naturu zakari ya ce ma'anar haka huwa jazbuhu shine dan karkada shi kama kana karkade shi li li yaqzifa baqiyata albawl bi shiddati domin ka yarfe domin ka yake ce ragowar bolin da ya yi saura da sauri shine ma'ana annafis na biyu malam yace alhadithu يدل على استحباب النتر ثلاث مرات بعد البول wato wannan hadisin yana nuna mustahabbi ne mutum ya karce da gabansa bayan ya kammala bawali har su uku na uku mala yace alhikimatu fi wato hikimar da take ɗauke da wannan tare da raunin hadisin huwa ikhraju baqiyatil bawl wa ikhraju baqiyatil bawl shine fitar da ragowar bawalin da ya rage daga gaban mutum ila kariji ya fita waje ya zaman ya tsarkaka kar sai mutum ya tashi kuma ya dawo mun gani ko saboda haka wannan ziyadatan fil inqa wannan yana ƙara nuna wato ƙari da sake jajircewa wajen tsartatuwa wajen cikar tsaftatuwa shine ziyadatan fil inqa wata takhallutan min baqiyati a bawl kuma dan mutum ya samu ya kubuta daga ragowar bawlin da ya rage wannan shine hikimar da ta saka ake ganin hakan mustahabbi ne to amma malamai sun yi maganganu masu tsaho akan haka sun nuna cewa hakan ma yana da matsala yana iya haifar da wata mushkilar ga mutum wata cewa take ma har asaltu asaltu mutum sai yi bayan na taru ina ma na asaltu yadda mahauci yake taɗe hanji in ya fiɗa to kai ma za ka yi wannan saltu akwai wanda suka faɗi wannan a ta a siddiƙul mashal a cikin akadar mutane ya yi bayani mai tsawo a kan wannan to gashi nan a na hudu ya ce isi babu nasar wa salt wa huwal mashhur shine abin da yake shahararre a mazabar imamu ahmad ibn hanbal wallazi masha alaihi ashabahu fi musannafatihim wanda duka 'yan mazabar da tsaraikunsa cikin rubuce-rubucensu da littattafansu sun tafi akan haka wato Annasiru wasantu ka karkade sannan ka tatse shi mun gani ko? ya fada a cikin al'insa yace nassun ala zalika yace wannan nassi ne zuwa kan haka wa kuma yace wa Wabihi kala al ashab ma abota wannan mazhaba wannan shine ra'ayin su kuma akan haka suka bari mu ji maganar shekul Islam akan an-natr was salt tsada shekul Islam rahimahullahu ta'ala yake cewa saltun dhakri wannan tatsewar da mutum zai in yi bawali ne matsayinsa a musulunce shi ne abinda shekul islam zai bayyana ana saltu zakari wa natrihi ya ce bid'atu shi a nan ra'ayinsa yana gani in ka ya kama ka aikata bidi'a, wato ka zo da abin da ba ka da dalilin da yake tabbatar maka da wannan aikin da kai walbaulu ya kuruji tsabi tsabi'ihi ya ce shi boli a ɗabi'arsa a zai fita da kansa ya ce da kansa Allah ya tanadi wasu ma'aikata wanda ruwan da ka sha amfaninsa in ya ƙare akwai ma'aikatan da Allah ya yi maka daga cikin ni'imominsa a kan marasa iyaka wanda wannan ma'aikatan su za su matso shi da kansu kawai kana tsugunawa sha ya ce zai fitar da ili da ɗabi'arsa shi kadai zai fita ya kare ba bukata sai ka zo kana ta wani tatsa-tatsa wasu ka kuma wannan tatsa-tatsan zai iya haifar da rauni da wasu matsaloli mun gane ko shekul islam ya ce wannan bid'a ce don a ɗabi'ar bawali zai fita da kansa zai fita da kansa shi ya saka wani likita da aka tambaye shi a ƙwararren likita ne mai eh, dairabi ya kawo game da bawali aka ce ya tsabe dangane da bawali yaya kake gani wajen jan lokaci ko jinkirin yinsa me binciken ka nuna maka to da ya tashi ba da amsa sai ce ya abin da bincike na matsayina na likita ya kai na gare shi shine mutum da zai ji bawali yana kan doki to wannan zinzamin da za ka ja ka tsaya ka sako ka je ka yi wannan ɗan lokacin ya ce zai iya cutar da kai don haka sifata wasa daga kan dokin kawai tsuu ka tsalo shi kawai <laughs> kaga wannan aka mata wata an kaga sai mu rinka safan baske nan go kana jin dugu dugu kawai sai ka saki yace wannan dan jinkirin da zaka zai iya cutar da ainihin robar da take dauke da bawalin to ibn taymiya shi ma anan sai yake nuna cewa da dabi'a ta kana tsugunawa kana bi zai fita gaba ɗaya ba buƙatar ka zo kana illata ainihin gaban ka mun gane wannan wakala sheikh abdurrahman asa'adi ɗaya daga cikin manyan malaman muhammad saleh al-usaimin wato malaman da yana ɗaya daga cikin malaman da yake ji da su sosai yana ji da su matuƙa a cikin malamansa asa'adi to ga abin da shi kuma yake cewa ya ce sahihu, abin da yake ingantacce tabbatacce annahu la yustahabbu almasa wal natara so idan ka ba wani musabi ba musabi bane ba abun so bane ba bukata li adami thubuti zalika abin da yasa ya zama ba musabi ba saboda bai tabbata ba duk abin da ka ga an ce mustahabi a shari'ance to ana da bukatar wani dalili ya zo ya tabbatar da cewa wannan din mustahabi ko to wannan yana daga cikin wato majalisar da ake ta kai kawo da malamai masu a tafiya akan tsari da sunna game da wani abu da mutum zai kirkiro ba shi da dalili kwata-kwata amma kuma yana da kyau ina dalili babu kin ka san wata aya a ban sani ba hadisi ba babu wani magabaci ba babu amma dai duk da hakan da kyau ne ya za ka ce ba shi da kyau to sai suka ce duk abin da ka ce yana da kyau wato ma'ana musu haɗe ko to nassi da yake zuwa ya bashi wannan matsayi ya ce wannan mustahabbi ne wannan wajibi ne in ba nassi ba ba wani abu da zai zo ya kalli wani abu ya bashi wannan matsayi sai nassi kawai kuma tsakanin yake Allah ai wannan shine wadu ko wannan shi yafi nutsuwa a ce maka abu yana da kyau amma kuma ba ka da dalilin da ka dogara da shi ai akwai matsala ko to saboda haka a sa'adi yake cewa ba maganar musabbanci cikin wannan karkadewar da wannan tatsewar domin babu wani dalili da ya tabbatar da haka kun ga shi ya dan sassauta bai matsa ba amma shi kuri salama kawai cewa ya a ce kawai ma'ana so yake kawai ku daina ko domin ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar matukar tsawatarwa wajen nesanta duk wani abin da zai dauki ma'ana ta bidi'a. Allah ka tsare mu da ita sai hadisi na ƙarshe a akwai magana al'imamun nawawi ya kamata mu karanta shi yake cewa qala nawawi yan bagi Allah bi al'auha. A nan gurin wani irin fiƙi mai zurfi da imamun nawawi ya fitar cikin yin wannan karkaɗewar da wannan matsewar ya yace ai yin haka wato wata ƙofa ce kake buɗewa kanka ta shakka da kokonto akan addininka domin inda dai ka buɗewa kanka wannan kofar to za ka zo ma ko ka karkaɗe ka tabe din sai ka zo ka rinka jin kai anya ko bai ɗan zubo ba anya bai zubo ba to shi da yake cewa bai dace ba mutum ya yi abin da zai jawo wa kansa shakka da rashin nutsuwa da wasu tunanin nika wato ya kasa samun yaƙini a addinin shi ne ce yan bagi allah ya tabi al'auha limaza ya ce fa'in domin yin haka ɗin addi ila tamkinil ta filkal wato kamar kana buɗe wa kanka hanyar da za ka ɗora wa kanka ɗabi'ar wasu wasi kullum sai ka zama mai wasu wasi a cikin al'amuran shi kuma addini ya fi son jazama ya fi son min gaba gadi. wato da abin da kai ka rinka jinsa haka yake ba ka shakka a kansa to wani addinin haka yake ba ya son shakka ko hukuntu ra'aitun to shi ne dalilin da ya saka imamun nawawi ya faɗi wannan sai hadisi na ƙarshe kuma saura minti biyu an bin abbas radiyallahu anhu ma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sa'ala ahla quba faqalu inna nutbi'u alhijarata alma'a wato nutbi'u yana daga cikin af'al wanda suke yin nasaba ga mafa'ulai ne guda biyu an gane ko shi ya saka yace nutbi'ul hijaratal ma'a nutbi'u sai yace alhijarata alma kun ga wannan mafa'ulai ne an gane ko to annabi da ya tambaye su domin Allah ya yabi aikinsu. me suke yi sai suka ce ai mu muna bibiyar wato ruwa bayan mun yi amfani da dutse to shi yasa Allah ya yabe Ya yace mu muna bibiyar wato hijara ka bilma muna bibiyar amfani da dutse da ruwa ko in muka yi amfani da istijmar sai mu yi istinja ba mun yi amfani da dutse sai mu yi amfani da ruwa to wannan shi muke yi annabi ya tambaye su dan ya ji ya aka yi wani abu suka yi Allah ya yaba musu an gani ko to sai suka bashi wannan amsa rawahu al-bazzar bi sanadin da'itin wa asalu fi abi dawud wa tirmidhi wa sahahu eh, ibn khuzaimah min hadisi abi hurairata radiyallahu ta'ala anha biduni zikri al-hijara ma'ana dai hadisin yana da inganci za mu yi karasawa to daga cikin abin da wannan hadisi ya kunsa yake nunawa idan mutum ya yi amfani da dutse sannan ya amfani da ruwa akwai yabawa cikin haka ma'ana ana yaba masa da allah maɗaukacin sarki yake cewa fihi rijalun yabuna an yata tsaharo sai yace wallahu me yibul mutahhirin kun ga ya yaba musu ko shine annabi ya tambaye su me suke yi sai suka faɗi wato wannan aikin da suke in muka yi amfani da dutse to muna bibiyar tsarkin dutsen da tsarkin ruwa mun gani ko to malam yace a fi hadha dalilun ala anna izalatan najasa amina sabil bi takfifiha bil hijara thumma itba'uha al ma wa huwa akmalu akmalu at tatahhur shine mafi kammaluwa dan haka matakin tsarki game da amfani da dutse da ruwa mataki ne guda uku akwai test class a1 kenan ko da ab da ac to a1 din shine akmaluha istimalul hijara thumma itba'u halma hatta al'inka mutum ya amfani da duwar watsi sannan kuma ya tsarki ruwa wannan shine test class a1 kenan ko yace na biyu alikitisaru alal ma'i fakat wato mataki na biyu A B kenan ko shine mutum yi tsarki da ruwa kawai sai mataki na ƙarshe akhiru ha ya ce wa fadlan al al’ijara ala al-hijara mutum yi amfani da tsakon kuli guda uku ko guda bakwai to wannan shine mataki na ƙarshe li'annal a maa ya ce domin yin amfani da ruwa domin shine asali aiko eh ko mina anzala sama'i ma'an ɗahuwa Yace ce da annal ma'a abalau don amfani da ruwa shi yafi fi kaiwa matuƙa shi yafi fi cika wa izalatun naja shi ya kusa da gusar da najasa maimakon a ce mutum ya amfani da wato eh, hajar dutse kenan ko tsakuwa to waɗannan su ne matakai wanda malamai suka kawo dangane da tsarki da mutum zai yi bayan ya yi amfani da tsakonkwani abin da muka faɗa ya zama na daidai falala ce ta Allah Allah ya ba mu lada tare da ku kurakuran kuma Allah ta'ala ya gafarta mana a da ba don umarnin malam ba zai iya tsallake shi ba da ban isa a ce in wakilci malam ba amma dai saka lahi sau dubu Allah ta'ala ya samu gaci wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa